Wato ba wai ba za ta goyi bayan 'yan takara ba. abinda PDP ta ce shine ba za ta tsaye da wani ɗan takara ta ɗaure mai gindi a kan cewa ba wanda zai jayayya da shi ba. Za a buɗe fage wanda yake so ya takara ya zo ya takara saboda an fito da guidelines inda yadda za a yi primaries a zaɓi ɗan takara a kowane mukami tun daga gwamna har wakilai a jihohi. To wani abin a jihohi kawai ya shafa ko har na ƙasa baki ɗaya? Hadda na ƙasa baki ɗaya. Ina jin. Abinda National Executive Committee suka yi na jam'iyya suka ce shi shugaban ƙasa Jonathan za a bar shi ya yi takara don mu rage tension na abubuwan da suke faruwa game da mutanen da suke jayayya da shi saboda irin abubuwan da suke fuskanta shi shugaba muna so mu kwantar da hankalin shi ya koma waje daya don ya tunkari abubuwan da suka dami kasar nan irin su ayyukan ta'addanci saboda mun ga in an ce za a yi jayayya a na shugaban kasa ya kawo rashin kwanciyar hankali kwarai a kasa wannan shine bai shafi jihohi da sauran mukamai ba uhm, to ina jin wannan shine matsala domin wasu daga cikin eh, jagabannin jam'iyyar taku na jihohi suna ganin kamar an nuna son kai domin idan an ce za a ɗaurewa jonathan gindin sai je takara baya da abokin takara me yasa wannan ba goyon baya bane ashe ba daurin gindin da kake magana kenan ba aka yi to kamar haka ne gaskiya abin da ya kamata kowane mukami na jam'iyya shi zama ana takara amma akwai abubuwan da jam'iyya take gani zai jawo mata cikas dole ta yi kokari ta gyara to shi yasa aka ce a nuna ma janatan shi an goyi bayan shi an ɗauke shi ya takara amma duk da haka yin aka zo taron jam'iyya wasu ka nuna cewa ba su yarda da wannan ba ana ya bari su takara amma dai sun san ita majalisar jam'iyya ga wanda take so ya takara. Mm. manufar kenan ba wai ba za a yadda a jefa kuri'a ba in har ta kama yanzu ya za a tunkari wannan matsaloli na gamsar da jihohi cewa wannan mataki da pdp ta ɗauka shi ne mafi daidaita a duk wanda yake dan pdp na gari ya san cewa jami'ar pdp takan tsayar da 'yan takara ne a jihohi da mazaɓun 'yan majalisu a kan su delegates inda suke wurin su za su zaɓi wanda suke gani ya fi fiye musu takara jami'ar pdp daga nan abuja ba ta tsaye da 'yan takara ta ce dole kowa sai ya goyi bayan shi ba mu mm. taɓa yin haka ba saboda haka wannan abin da aka faɗa ba wai wani sabon abu ba ne an ƙara jaddada abin da yake manufar jam'iyya